Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon ya kawo muku bita kashi na biyu a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekarar da muke ban kwana da ita. Inda a watan Afrilun da ya gabata, wakiliyan Hauwa Umar ta kewaya kasuwar gudu da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya domin jiyo mana farashin kayayyakin abinci bayan soma azumin watan Ramadan. na Malam Dauda Mula, ni dan Jos ne amma daga dire mu nake kasuwanci. Nakan sai da su wake, masara, gero, shinkafa, shinkafan tuwo, manja, magi, taliya. Ko shi wani lokaci mukan samu sala daga wurin 'yan kasuwa. Amma ganin baskiya abu ɗaya muka samu karancin shekaru a cikin kayan abinci. Ita ce man gyaɗa kawai. Fulawa ma ta ɗan kara kaɗan. Amma lokacin suka ɗauki advantage wannan lokacin su kara sun kayan abinci. Amma gaskiya bane da sauki. To man gyaɗan kamar wani cikas aka samu. Da a ce muka sai 25 liter a kan farashi dubu ashirin da shida kamun azumi amma yanzu aka ga kasuwa ya kai dubu talatin a talatin da ɗaya. to kaman yanzu buhun dawa nawa ake sai da shi. Eh, buhun dawa ta kan kai akwai mai akwai mai mudu ɗari ta kan kai dubu talatin da uku mai mudu saba'in da biyar kuma kan kai at least dubu ashirin da hudu ashirin da biyar. nawa kuku ke auna mudu mudu. mudu ta kan na ɗari hudu har yanzu dawar da gyara duk kuɗin su guda ɗaya ɗari hudu hudu masara ta kan nan take domin ba cika amfani da masara sosai masara ta kan na a ɗari uku da hamsin ɗari uku da sittin. shinkafa da wake da fulawa su kuma kuma yaya farashin su fulawa na nan a ɗari shida mudu wuta tana dubu ashirin da ɗaya ashirin da biyu a yanzu ta mata ta ɗan kara kaɗan amma mudu ɗari shida take har a yanzu da ake fara azumi farashin bata canja ba ita kuma shinkafa mudu ɗari takwas ta gida forin kuma yakan kai dubu ɗaya buhun forin yakan kai dubu talatin talatin da ɗaya na najeriya yanzu kuma wanda aka fi ci kuma tana nan ashirin da hudu ashirin da biyar suna nan kashi kashi akwai ta ashirin da bakwai akwai ta ashirin da takwas mai karancin kudi ya kasa daidai da sa bisa ga farashin su ga waken kuma naga akwai manya akwai ƙanana akwai kuma ja ga sunan dai kala-kala daban-daban yaya farashin su yake gaskiya farashin yana nan inda take bata canja ba jan suna nan kashi guda biyu manyan 800 kanana 750 fari kuma 700 akwai wani kiran shi iron beans 750 tun da can haka take har yanzu fulawa tana nan a 600 mudu har yanzu isa ali kowane muna sayarwa kayan abinci gaskiya wannan shekara ya haura sosai ya fi kowace shekara Shinkafin tuwo a wancan shekara muna sai shi 500 600 yanzu kuma 750 800 wake kuma 800 shekaran baya muna sai shi 500 shinkafa muna sai ta ɗari shida yanzu kuma muna sai ta ɗari tara akwai ta dubu ɗaya ɗari biyu gero muna sai shi ɗari hudu a wancan shekara amma yanzu muna sai shi ɗari biyar ɗari hudu da hamsin wannan watannin ma gaba ɗaya kasuwar ya kwanta akan shekaran da ya wuce. sunana usman ina sai da tumatir da karas da kukumba da girin bis da girin pepe. yaya farashin kayan miya. daga kama azumi dai zuwa yau mun samu canji akan komai wallahi buhun tarugu da muna siya dubu biyar wani lokacin hudu da biyar to yanzu ya koma dubu tara muna siya zuwa dubu goma cikin kwana uku nan an samu wannan kara tumatir kuma yau ya fi wasu ma sama da jiya da hekaran jiya don yau tumatir wanda muna saya dubu takwas dubu bakwai da ɗari biyar bakwai yau ya koma dubu sha hudu ya yasa ma yau ba mu da tumatir ma kwata-kwata saboda tsadar da yi. shi ma wakilinmu na yamai da ke jamhuriyar nijar sulamu mini barma a watan afrilun da ya gabata ya jiyo mana farashin kayan marmari sunana mamman ala ko in ce mala ala amma aka sani da mamman salo gaskiya danyun kaya dai waɗannan kaya na lambu bana kai gaskiya suna cikin lokaci ne yanzu domin tsarar da ke gare su take sama wurin neman su ma in ka zo kayan ka same su shine ma aiki ma ba ma maganan ma kayan ka sai ka zo ka saida ba yanzu ka dauki kankana duka kaya ne waɗanda suke yanzu na niyyar ne ake amfani da su ya kamata a ce suna da sauki amma kuma duk da hakan ken da yake akwai guri gare mu yan kasuwa shi yasa abin ba sauki cikin shi baya ga kankana akwai su ayaba su abarba su mangoro su lemun zaki da su lemun tsami shin ya abin yake bana eto eh lalle wannan kayan da ka ambata cikin wanga lokaci ba sauki ta gare su don da yau in ka ɗauki lemon tsami ta shi kaɗai yanzu dai amma sauki ka same ta sauki ka sai ta jaka biyar a da kuma a da kuma ba ta huce jaka jaka biyu ɗari biyar ma ko ta yi tsada to amma yanzu ko ka same ta sauki kana aika sai ta jaka biyar to ita a yarba wannan a ajin magana ta saboda yake ba kasan mu take fitowa ba daga wata ƙasa take fitowa ta shigo nan Nijar kenan ko ta yi tsada ba maganin lahinta bisa ga waɗanga kayan da sunan na ake noma su cikin gida. Zuwan azumi ne ya kawo haka ko akwai wasu dalilai na daban? Dalilai dai mai da hankali da yake kowa da kowa yana son ya yi buɗe bakin ɗanyen kayan. To kenan dole kayan da dole ake amfani da su cikin lokaci dole ne su tsada. Su kaya ne waɗanda suna amfani da lokacin da akwai su in akwai su arfa za su yi kuma in babu su wannan lokacin sai ka iske sun yi tsada wani lokaci za a danganta su daga azumi kuma ba alaihin azumi ba ne wannan na nunin kenan akwai bukatar sake duba hanyoyin farfado da noma kenan a nan nijar wannan yana da kyau gwamnati ita kan kanta ta diba ta tallafa ma manoman da irin waɗannan kayan da ya kamata na eh, zamani na noma wanda za a zo da su a yi noma ya wadace ƙasa gaba ɗaya yanzu in ka ɗauka cikin 'yan shekarun ga biyu da ai in ka ɗauki kankana sai mun ɗauko ta daga waje mun shigo da ita Nijar amma yanzu noman da ake wanda ake sha gare mu duka noman mu ne nan gida muna da hilin noman su nan cikin ƙasar mu Nijar yanzu in ka ɗauki kamar lemu wannan agadas ai suna noman lemu suna noman lemu sosai agadas to kuma banda lemun kin akwai itatuwa da dama waɗanda 'yan aka mai da hankali gonsu za a iya samun su cikin wannan yankin agadas kin za a iya noma su da dama wanda za a zo da su cikin ƙasar mu mu muka noma su kuma a yi shi cinikin gida ne wanda za a saida shi kayan gida ne manoman da suka noma su amfana da shi kuma masu sai su samu sauki. Masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu Hauwa Umar da Sulamu Mini Barma sai kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe